استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون شيطان يا غلبا اكنسو sai ya mantar da su ambaton Allah ta hanyar saka musu ba su aikata abin da zai janyo musu yardar Allah ba sai suka aikata abin da zai sa ya fushi da su waɗannan da suka siffanta da waɗannan siffofi su ne rundunar shaidan da mabiyansa kuma tabbas rundunar shaidan da mabiyansa su ne suka yi asara a duniya da lahira kuma sun sayar da shari'a sun sayi bata sun sayar da aljanna sun sayi wuta